ɗan tabi'ai kamar yadda ga tsoron Allah mala'iku tsoron Allah annabawa tsoron Allah annabi Muhammadu khassa tsoron Allah sahabbai yanzu tsoron Allah tabi'ai shi ma mun shiga za mu tashi a ina wa kana yazidu bunu murshid sahabi ne ala tabi'i ne wo ya baki kasiran yana kuka da yawa wa ya ƙolo wallahi lau tawa'adani rabbi an yas an yas ko jin? Eh, ko sai eh, na a ya garo da oh yasjuni ashe ni ma daidai nake dubewa dai an yasjuna ne fil hammami lakana haqqi Allah! min ألا أفتر من البكاء wa وقد وتواعدني أن يسجنني في النار in afaitu. kaga wannan ba kukan zuci ba ne kukan zuci mai kukan zuci bai wannan Ke tunda mai kukan zuci yana zane kawai kyalgale da dadi an kai masa magana ce kukan zuci nake kalimatu haqqin ne tura da bihal baqi. dariya da kada kuka a zuci da ba haka ba ɗan yi magana ya? ai ban fasara ba ma ba ku gani na sai dai ala rashin kashe shafa sai a ice wallahi tsuwa ke nan ku ta bakin mahaifar shi ce wallahi rantsuwan musulmi ke nan ce ya ce to wallahi wallahi wallahi lautawa adani rabbi inda ubangiji na ya yi min gargadi. an yasjuna ni fil hammami zai kulle ni a bayi ko bayin yau ba irin wancan bayin su ba kafin bayin su ana dafa ruwa anan ana dafa ruwa anan ana dafa ruwa anan bayin kansa ka shiga didi gari. shi to ko da irin bayin mu ne wannan yace wallahi da Allah ya yi min gargaɗi zai kulle ni a bayi shekara kaza laka na haƙƙi Allah aftara min albuka da ya waje ba a kaina ba zan yanke daga kuka ba yanzu kamar ai ka gane ku abakar kaji kama gane ikon Allah cewa ike cewa da Allah ya yi masa gargadi in ya saba za a kulle shi a bayi da bai daina kuka ba zai yi ta kuka zai ta kokatun da Allah ya masa idan ka saba mai sai na kulle ka a mai to zai zana yi ta kuka da in ba saba ƙarshen ta ya saba yana tsoron kullewar Allah a bayi ya fito kafin kafin magana inda Allah ya tsayar da ni ko ya tsonar da ni ko ya yi min gargaɗi idan na saba masa zai kulle ni a bayi to da ya waje ba a kaina in yi ta kuka sai na gana mutu ban saba ba fa kaifa wa kada tawa'ada ne ya ya yi min gargadi an yarda da ni finnari zai kulle ni a wuta ina na ga ta zama ina na ga ta murna ina na ga ta dariya in afaituhu in na saba masa Allah Jibrilu ba ce tun da ya je ya ga jahannama idonsa bai yanke daga kuka. Tun da Allah ya umarce shi je ya kewaye jahannama ya je ya ga yadda aka haɗa ce yanzu wannan wani ne aka haɗa wannan wanda ya saba Allah ce daga nan kuka yake shi da komai zai iya fasawa. Dan ka gani a da dariya da su aiki ya zoyi Na ka turo shi aiki je wajen manzon Allah ga sifar da za ka je a ita ka zama kaza ka ce ba ka yi ba zai juye ya zo da wannan siffan da ake neman sa amma asalin siffarsa saboda tsoron Allah ana ta kamar tsohuwar sarkaki sai mu da ba mu sani ba ko muka gafala mun ji mun ibe mun gafala hmm. da muke yi duk shi ya hada da ga taurin zuciya ga bushewar zuciya ga jajirci duka tara duk ba abin da babu tun da yanzu duk lokacin da aka ce ga abin da mala'ika yake sai ka ji hankalin ka fara ka shiga ka duba mala'iku tun da aka ce aka halice wutar jahannama suka dinga koka suka dinga kuka so ne ba su rage kuka ba yadda sa za an halice adamu yace to kila saboda wannan aka halicce shi da Allah ba zai ce muku ga abun da zai ba la yusalu amma yafal ba ka ga Allah ne isa kai kaza Allah tabbi ko da gida ne yake da tarbiyya ka baban ku ya kwaso nan ya fara haka ban shi a sai dai kace me zan yi a ciki ni ma na cikin yan haka mai da kafa ko in yi mene ba ka ce ne rike nufi kai nan me na ga ciki in akwai lissiri kawai da suka zafi ka kama kuka wannan gida gidan azaba ne to za a a ciki mu ne muka yawo da aka halicci adam suka ce to na suka fara ragewa suka ce to kila saboda wannan ne da zuriyarsa amma har yanzu ba su ba su daddara ba so sun riga sun ga jahannama mu ko muna shagale muna gafale da aka halicce ta saboda mu Hmm? saboda masu saɓon cikinmu ba saboda mu gaba ɗaya ba saboda masu taurin kai a cikinmu aka halicce ta sai an ga ƙarshen taurin kai za a ga ta juriya za a ga ta rashin kunya za a ga ta rufe ido sai an nuna masu ƙarshen su akan haka wanda ba abun da babu ka haɗa rashin zama inda ake karatun bil rashin ka tsaya mutum ya bi sunayen Allah nan ya bi siffofin Allah nan ya tsaya ya karanta lahira yadda muke karatun lahira tsakanin da Allah ya kada iyakacin kaɗan abubuwa masu mahimmanci masu mahimmanci duk kaɗan ne ake karanta su in ai magana ce sallah tana ta yawa yau sallah yau shi ba ka to lahira ake sallah yawa wace magana mu amaloli nan ya fi sallah ne muke dubba iya ya kace sallah ne kaɗai muke da muka ɗauka wa kanmu ala hali al-islamu kullum wala ta jasa yadda ake karatun azaba yadda ake karatun hatta littattafan kusan ba babu ne ba an yi fatali da su na gefe an ƙyada su a gefe ba a maganan a ɗauko su a dinga ko da yi masa karatu a wannan illa ya kace in an zo ta kan aya dama ana zuwa kan azaba za a shashashar mai auce amma su da ike sun tsaya sun yi karatun sun san an halicce su ne don bautan Allah sun tsaya sun ba da haƙƙi sun san menene addini sun san menene a can menene a nan ba su ɓata wa kansu lokaci akan shekara sittin bayan can miliyoyin da ba su da aiki ne a hakaban take in an kebe miliyan kaza ya kada sai aka ci kebe miliyan kaza da haka ake tafi abu miliyoyin su lokatai ne ba iyaka shi kenan wa qala sarri as-saqafi tabi'i ne shi ma yace inni la anzuru kulla yawmin ila anfi Na makafata an yakuna kada iswadda waje. tunda an ce gobe wasu fiskoki ba za su yi baki ba to kullum shi in ya je duba madubi maimakon ya duba kyanfa ko akwai kwanza ko akwai wani tufono ko akwai wani gashin sa wani bai kwanta ba ko menene ya gyara in ya dobe sai ya kalli hancinsa bai yi baki ba in mun hada da karatun wani wurin laifinsa bai yi baki ba tun da alaman wanda yake dan wata ɗaya daga cikin alawomin ya tashi mutuwa laifinsa zai baki hanci na bai yi baki ba in hancin mutum ya yi baki a cikin ceto dan mutane shi na kan duba shi kan yi duba an zuru kulla yawon ila an fi makafata na an ya kona kadis wadda waje ko fiska ta yi baki idan ko fiska ta yi baki kasan ta ɓaci Fahadihi makawifal mala'ikatu, wannan abubuwan tsoron mala'iku ne kamar yana talhisin babin kwasan an yi magana mala'ikun a baya ta inda mala'ikun da ke kewaye da al'arshi farko waɗannan suna takarma suna takanawa suna takakkama saboda tsoron Allah Allah ce kai ne kuna zauna wuri na kuna zauna kakkaba ko ba a fa'ada kuke kan kumanta suka ce kai ya Allah inda mutanen kafa sun san girman ka da ba su iya cin abinci ba da ba su iya kwanciya a kan tabarwa inda mutanen duniya a san san waye Allah da an shiga daji kawai ana ta koka kai ta tafiya haka fa daga mutu da ka san waye Allah da kawai sai dai ka kunna kawai kai ta ka shiga cikin daji ya ma za a ka je tsoron wani mahaluki a daji ko zaki ko kura ina kai bawan Allah ne kawai hankalinka ya isa kai kai ka gaban Allah nan ya ishe ka wani na tsaye na tokare da Allah shi idon idonsa da kasan zafi ya kawo haka ke kwarar hawaye saboda tsoron Allah hawaye yake kwa yake wa abin nan ɗinsa nan kafa na fara lafiya yana subhanallah subhanallah Allah na cewa wanda ya rantsa da ni akan ƙarya bai san ni ba ya yanka ƙarya ya rantsa sai ka dubi yayan mu kana ta rayar wallahi la ilaha illa illa wa badan ajaba wallahi wallahi wa kuma ƙarya yake malam yaro dai ta so haka ka aifi shedan shaidani ga shi kiri-kiri kana kallo ya rantse ma da abun da zai kashe shi shi bai yi ba kuma ya yi ruwa bai tsani banza yan kari biya wasa ma haka so zai wa kai ma haka kake an kuma ba haka ke ba to an yi matsala don dai ruwa bai tsani banza haka kawai yaro ba zai dinga rantse ma a kan karya ba ya zama bai koya inda koya ba ba ko dai malaman shi ko dai ƴaƴan makwata ko uwaci ko duka saboda kawai ya zama haka wallahi wallahi wallahi ce kai to ai ko ba kai laifi ba gaba ki ɗaya ka taɓa laifi ba kan wannan rantsuwan ka cancanta ya maka bulala ta cancanta a yi maka hukunci sai an jima saboda wannan rantsuwa kawai dan baka san girman Allah ba kake jera sunan Allah haka wallahi wallahi wallahi billahi la ilaha illa huwa Allah ka san wai shin a komai ne zaka rantsa da Allah sai kai ma ka ga ana yi ne ko kana da gaskiya ka rantsa ka Allah ka zo ne sanin manzon Allah ai shari'a da mutum yake so yanzu malam kai ke da gaskiya amma zo ka rantsa shi ha ni da fili na bayan na wani ta tabba an ce na wani he na hada da rantsuwa ko rike ni ba zan rantsa da sunan Allah ba kan dukiya na bari kwa bani a lahira in dai in je in rantse ma da sunan wannan ubangiji Allah haka saboda wani kaya nawa in rantse ma kansa kurji ga tafiya ta saboda ganin girman Allah to ko da muna magana ne akan mala'iku hmm? ai mutum rashin tun farko rashin wannan galibanin ya taso daga rashin tarbiyya tun farko aka samu matsala to amma ba wanda ne ba an samu matsala tun farko ba wannan matsala shi magana ba ya za ya fita daga ciki yau da gobe irin wannan karatun yanzu kamar yanzu wannan eh, kamar yanzu yayin da aka karatu na aka gama ko ana tsakiyar karatu nan da abun da ka karanta da abun da aka karanta da wannan karatun an hada yanzu an ce maka kalan zai ka ce kai a yanzu yin an ce makaranta ran zai kai da za ka mai zai ran zai ma ba za maka ba ba ka ce mutum zai ga an kwana za ka ce wallahi lafiya kala ba za ka iya ba sai dai ka manta in ka manta ko kafa sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in ka sa ranka kan haka za ga yana rabuwa za ga yana rabuwa wata rana ba za ka iya yi ba zai fita sa kai ne ganin girman Allah ne in kai ka rasa inda za ka ka to yanzu ni abun da duk ake gudu na yayin za riga na shi Allah ka gafarta mu Allah su lewa ai ka gani Allah ban da ikon kaina kaman ka buga kanka bango to za ka gaida rabuwa in a rana kakan yi sau ashirin zai koma goma wata rana sai an samu wani da ba ka yi ba sa ranka da girman Allah ganin girman Allah na da kai harkan nan ta Allah fa harkan nan ta Allah fa tana da hadari ka duba duk kwanan duniyan nan ba yadda za a ka ne ba za ka je wajen Allah ba duk ma inda za ka sai ka samu kanka gaban shi kai wallahi ba fa yadda za a yi da Allah ta da shi kawai ya za a yi in narke in shiga kafa ba kai ba ya za a yi in gudu in je wani gari inda ba za zan sadu da Allah ya ce ba kai ba wani ma saboda gudun ganin girman Allah ya sa aka kone shi aka murmushe tokarsa aka tafi sahara aka watsa ta Allah ya tara ta gaba da gaje ta kana gudu daga gare ni ga kana ne kai ka za ka ce Allah wallahi tsoron ka nake ji ni na ji tsoron ka saduwa da kai ni na san halina yake to je ka wannan tsoron da kake ina ga ma kaga gobe ba za ka ɗauki wannan hanyar tashi ba tun da dai ba hanya ba ce ba kana yi ne don ka kasar da shi to sai ka da shi shi in ya yi ya samu rama ta yanzu an kulle in kai da gangan kai to har wannan ya zauna ma yadda kake jin karatu na a ka kwana da shi ka tashi da shi dole hi isa a kan ci a kowa ya zo da littafin saboda menene in an yi shi ka koma ka face mai shi kada ka ɗauka ma kasar ne ka dinga jin kaman bakin mutumin ne yake faɗi ba mutumin ne ke faɗi ba littafi ne kai ma za ka zauna ka gaya wani haka har ka nan gasa a littafi ka kwana da ita ka tashi da ka kalli rayuwanka ka kalli makomanka ka kalli yaya za a yi kai Allah na fa sai an haɗu to sannan ka koma gare shi tun da ka koma iyaka na abudu wa iyaka na sanci ya Allah kashi ina son daina rantsuwa na kuma na sa ba Allah ka taimake ni daina wannan rantsuwa na san in wannan rantsuwa har na na raina ka Allah ka taimake ni in bi ka ka bani agaji in girmama ka na kafa ina fa girmama ka ta wannan hanya akwai hanyoyi da yawa amma wannan hanya ita ma na son bi ta Allah ka taimake duk zunubin da ka fashi a Allah zai taimake ka in dai da gaske kake Allah ka taimake mu wannan maimai ne wannan mala'ikun can kenan wal anbiya wa ka annabawa mutum yayi kukan shekara ɗari uku waye ne annabi dawud ko annabi adamu ma ake haka a wani ƙaunin annabi adamu shekaran sa dubu ne wannan aka sai ɗari uku saboda wancan zunubi shekara shekara ɗari ɗarin har kwana guda ko yana ta rusa kuka kawai tun wancan shekarun ana daɗewa ku dubi annabi adamu annabi nuhu ma shekararsa dubu ba hamsin yana ba biyu a kafan kafin fara wazin ya samu wasu shekaru kuma bayan an hana kawai na ya ƙara wasu shekaru to kafin ana shekaru a wancan karon da yawa ba magana ce da zaka ce kai tatsuniya ce la wallahi ba tatsuniya ce ba shekara ɗari uku yana surfa kuka Allah kawai ce masa komai ba annabi dawudu ne mai sujada da ya samu wannan abin nan da yin sujada sai da ya kwana arba'in hawa yana zuwa tunda in an yi ruwa a kwana uku ko jaya sati ɗaya ciyawa kan ba amma shi ya samu sati hawa yake zuba inda yake sujada nan wurin sai da ciyawa ta zara ciyawa tana zuba tana zuba kwana arba'in sujada ɗaya sujada yake ya Allah Goshe na ya taɓe kunci na ya taɓe Allah ke ne abinci kake so a baka ko wani ke cutanka a yi maganinsa ko ruwan sha kake nema ya sake narkewa da kuka shi yana son a lokacin sai an gafarta masa shi kawai ka ce magana yake nema abinci komai kasan Allah ba za ka ba za ka giya ka ce Allah zunubi na nake son ba Allah za ka ga haka ya fi ka sanin halinka yana jin roƙon da kake amma da ka zauka ce ba ga yace me yunwa ce a baka abinci ko wani ke cutar ka inda kake a yi maganin shi nan yanzu ba a ji maganan ba gaba ɗaya ya sake irin wani kuka da wani huci mai zafi bullo daga cikin sai kone ciyawa yanzu kaga irin tuban mu in ka duba malama ne zaka ce mata hmm, in ban da ba da na tuba daga zunubi ba ai wallahi da Allah an yadda za ina ya tuba mu mun yi a masha a garin nan da kaza muke da kaza muke ya fashe da dariya ina tuba ina na dama nan kun ga kuma ce ba na dama nan idan haka wannan ba tuba ba ne ko da ke ba magana tuba ake ba ana magana tsoron ne wal anbiya wal ulama da malamai haka ga an kawo malaman sahabbai an kawo malaman tabi'ai ba an ce an ce malamai ai za ka dubo malamin da kake da shi ba kalla malamai sun tafi malaman sahabbai malaman tabi'ai ana iya san masu koyar da su amma wannan sai dai su yi muwafaka da wa'ancan sahabbancan tabi'an nan wal auliya da bayin Allah wa nahnu ajdaru bil khawfi minhum wannan mala'ika ne wancan annabi ne wannan malamin addini ne wannan bawan Allah ne daga cikin bayin Allah suna kuka su ci ba sha imanacin sama-sama suna kuka don Allah mu mai ikamata mata wanki ba ku gano mana hanya ba ni dai wallah ban ganta ba me ma ya kamata mu yi to in mun yi kuka mun yi rina da wannan mutum zai zauna ka ji kwan lokaci ya kalkale da dariya sadari ta baki wani ya zai ce har kan rayuwar da muke cikin tafa wallahi akwai matsala yadda muke da matsala a wannan duniya nan idan muka tattara muka shiga lahira a haka zan za mu ga matsala za mu ga matsala don yanzu dole kowane mutum cikin mai na cikin matsala irin tashi amma ba a shiga matsala ba za a shiga matsala sai an je lahira in muka gunguna a haka muka hadu da Allah a wannan halin to Allah sai abin da Ali yi tun da dai muna kallon na baya mala'iku annabawan Allah balle annabinmu sahabban manzo tabi'ai ga irin rayuwarsu mu ko mu shirya wata rayuwa yanzu ta da daɗin wani ta ji kaza kaza kaza kai ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب شيء وانا ظنوبا يوم ظنوبين بدي ولكن صفاء القلوب وانكوانزو لكنزو وانكوانزو كاتا وكمال المعرفة لتكك كنسان الله وإنما أمنا لجلبة جهلنا وقوة قساوتنا ما ليه هذا ga bakin zara ga bakin malam mun aminta ne a wannan hankalin mu ya kwanta a wannan zamanin wajen bangaren Allah saboda yi jahalina yawan jahilcin zalum din nan jahul kai ka ta yanzu ya fara aiki da kan yi aiki ba dan adam da ake magana zalumun jahulun mu ne ake labari zamanin mu ne wannan zalumun jahul duk da ya gane eh kar ka damu eh bi kasaratin eh tsoron nan ainihin eh, yawan zunubai zai samu sai ji tsoron Allah walakin bisa fayil kalbi zuciya ce in ta wanku za ji tsoro wa kamalil ma'arifa cikakken sanin Allah ne zai bamu wannan tsoron idan zuciya ta wanko ai kaman gilas ne in an goge shi za ka ga tayo ba sai na je ga mota ba wani da gilas gashi wannan gilas idan aka goge ma har da wani mai amin sa an aka goge in kasa sai ka ga bakin nan ta yau safa'il kalbi shi zai samu kai ji tsoron Allah amma in aka samu tsakani mutum ba zai iya gani yayi tushe-tushe, ba ka damuwa da wanda ke gaba ba ka gano nesa ba wa innama aminna abinda ya amintar da mu kaga ba mu da wannan tsoron nan ligalabati jahalina banda nan wa ƙafa kafawatina da ƙarfin bushewar zukatanmu falkal safi zuciya wankakkiya gogaggiya tuharrikuhu adana makafa karamin abun ban tsoro zai ta da amma wannan ta zama galiza a kwara ruwa a kwara ruwa a kawo ban tsoron malam ba ta ganin sa amma da a wanke take kana kallo in ka kallo hatsari ka ga mutum kawai ba yadda zai sai dai kuka lagwai lagwai lagwai lagwai zuciya sa sa idon sa sai dai hawaye amma sun yi kasawa falkal busrafi tuharrikuhu adana makhafu sai za a ce in ka zana kuka ba kai kuka ba yanzu sai dai kai kuka rashin kukanka tunda kai qasil qalbi ne abinda ake tsoron ake kuka saboda shi kai ka zama shi su wannan masu kukan nan abinda suke yin kuka kasu su fada a cike kai ka riga ka fada naka aksar hatta kai baka iya kuka abin da ake tsoron kai ka riga ka fada iya wuya sai dai yanzu ya zaka fita wal qalbul jamidu bushiya da bushiya take zuciya san bu anhu kullal mawa'id tana kin duk wani duk wata fadakarwa da zaka kai a banza mallan kanka tafi da nisa da kokon da kai idan kana zaune kana magana da yaro aka yi kallon ka kaya za ka shiga hadari ka dage kai ba yanzu ka kaza zama ba yanzu da lokaci za a yi maka ba da za a yi maka ba hmm, zai iya zunkura baki kama mace da shi hmm, to me ne sosai ne wallahi za ka gan shi za ka ga abin da zai yi baya ba dai wannan gidan ne ba sai ba bahaushe yake duniya dai to ta ishe ka shakwara da jamba sallah ta haishe ka har ta wuce har da takalmi da kobe inda wannan gidan ne za ka yi nadama amma ba yanzu ba yanzu kana gaba komai za ka shiga ka da tome ka je ka dawo ka zauna abin ka tome ki ba komai amma za ka gani yadda wannan ka gani hmm? tanbo shine daga naba tana kin wazi shi nake baka misalin tanbo ka taɓa yau ka taɓa yin shin duk nasiha da kai an karɓa da kake wa yaran a ba na ka dangare za ka yi ba magana za ka yi in ka dangare magana ka yi magana za ka yi a ta nake ka taɓa yin nasiha ba ka taɓa ba shi nan na ce maka kasan da shi na kan magana idan aka tambayi ka wani abu ne ake so a kai kai ba ana maka tambaya don a yi maka wulaƙanci ne ba ko don a tsitsiye ka ba to da kai an karba baka taba ya ba abinda kai mutum faɗa a kansa gobe ka san da shi yaninka to ne ina ba kullum na kan ce muku na maimaita muku da gaske nake yi idan na tambaye ka kaza musamman ana hali irin wannan karatu to da gaske nake tambayan tambaya ke nake ganin in muka bi ta nan sai mu gano kan bakin zara amma ba a wa mutum tambaya dan a ce maka mutunci hmm. ban ji ba yanzu ake ga to to har da duka wani lokaci kana iya mangaren mutum yana ba zan kara ba kai haƙuri in an ji maka zane shi kai ka ga wannan kare wannan ba kenan ka fara abu ya daga ka dubi inda ka fara bai alama ba shine nubuwi to haka nan ka yi magana ga ta ka yi magana an ji ta ka ai kaza in an jima a ƙara ko ninki gaba ɗaya da ka san baka yi magana ba nan yanzu za a misalin an ɗaura a rai ban gane abin da ke nufi yanzu za a ɗaura aure an yi nasiha ku? oho ana cewa abin da da ka tashi sai aka ɗaura dariya to kaga ka Allah ce mawa'azin bai shiga jama'a mun ɗauko ɗaurin auren mu daga gida mun kawo shi aikin Allah me hikiman haka muna neman albarka muna san Allah sa albarka a wannan auren masallaci ba a karɓan goro ba a karɓan kuɗi ba kuɗin fom ba kuɗin menene ko kana da bukatan takarda akwai takardu ana iya baka kana so ba a neman komai naka amma masallaci na da haƙƙi eh haƙƙin masallaci kada a yi dariya a ciki tunda ba a yi shi don ɗaurin aure ba ɗaurin aure gani aka yi addini ana iya yi a ciki to don haka nan ya ka ɗaura aure na an a fita bayan Allah masu bauta a masallaci suna nan ganin za a daura aure su masu kaza suka zauna ya kamata su yi sharaka. da mu da yan uwansu musulmi suke murna aka ɗaura aure aka gaba Allah ya sa albarka amin Allah ya sa albarka sun juya sun ko sun ɗauki littattafan su ko sun juya sun kama nafilan su ko sun juya sun kama teza a Qur'ani daidai na kuɗa kuna ta gaishe ana sakalkala kalkala dariya to kuma in an gaya mutane kaman ta aka ce to an gaba ku gaggaisa shi ma cika kasar daurin auren ne a gaisa ai dariya ai musafara wannan dole a fara suwa ne ce kai ko dai a cire daurin nan ne daga masallaci wanda mutum biyu za su iya daura aure mutum uku an yi an gama an huta ta bakin yara an wuce wurin sai a kwashe awa ga ayyukan wajibi wani ma ba a fara shi ba ka fara wani ka baro shi ka fara menene ka baro shi amma sai a zauna a cikin lokaci saboda haka nan wannan gaba wata bala'i ce gare mu to wannan abu ne muke so don ku mun shiga zukatan mu sun bushe sun bushe ba ta jin wa'azi ba maza ba ba mata ba balle yaya kada wani ɗauka cewa dole dinga maimaita mun gaje sai ka ku ɗauka ko a ce dan na samu matsala a yaya 'ya'ya, na yi sa nake yawa muku magana wallahi gaskiya ce hmm? matsala ce ta riga ta yi abun nan ta riga ta jama'a don tun ana kallanta matsala inda za a koma za a daina ganin ta matsala ce kaga ta zama jiki za ta koma addini za ta koma shi ne rayuwar zai yi wata rana a samu jama'a da an ma daina kukan kawai hakan tun shi ne sunna hakan tun shi ne addini amma ne ake za a je aljanna da haka kamar yanzu misali in an ji daurin aure an an gama dare dare an gama cin naman mutane gani ake za a je aljanna aka an yi zumunci wannan shi ne zaman shi to dai idan muka lallaba da wannan hali namu muka shiga lahira a haka ba za ta yi mana kyau ba zaka haka nan magana cewar ainihin iba'in nan ko ko bari mun da mutane ba sabbi shi yasa aka ce mai yake da sunan fal safi tuharrikuhu adada makhafa karamin gargadi sabaki ne ya ce ce kallo wannan na iya hana mutum aikatawa wal qalbul jamidu zuciya jamida tanbo an kullal mawa'iz ba gani wani lokacin annabi tashi wafi kawai fa in je zauna shiru sai ga na gefe sa fara kuka lafiya zama idan annabi ya zama na firgici sai ga kawai an fara har har har an fara koma gefe a ba da ke ne ke faruwa ba gairi wani zama da annabi ba wannan zama akwai magana yanzu ku magana za ka kai mutane ka ce kai ku yi shiru mana kai ku yi shiru mana ‘ya’yanka in ka tara kana musu magana sai kana haɗa musu da magana kai ne ta ana magana kana wasa da wani bahanka kana musu magana suna kire na kai kisansa kana musu magana suna abin da suke magana to yaushe za a ji magana tarbiya ta rushe kuma so ake a riƙe haka shine Wa ƙala ba'adu Salafi. wani daga cikin magabata yana cewa ƙultu li rahibi wata rana na yi magana da wani rahibi nake ce masa aufi a matsayin ka na tsoron Allah da imin wafiya fakala inista tsata an kona bi manzilati rajulin qad ihtawa ta wa wal hawam fa huwa khaifun hazaran fa huwa khaifun hadirun Ya yakafu an ya gafala! fa hu! fa yastaghfiru subhanallah ba fa wani ne zai fa yaftarisnahu aw yashu fa yanhashrahu fa huwa mad'urun fa fa'al an tambayi wani gida a ce mai hikima daga wajen ibada wannan ba aya bane ba ba hadisi ba yake ta waito irin wasiya ya ƙi kamata kasance tsakaniya da ubangiji na Ice, eh idan za ka iya an ta kona biman manzilati rajulin ka zama kaman wani mutumin da kadde ta washe fasila namun daji sun firgitar da shi wal hawa amma ka san kura ka san zaki ana cewa bara ne ko bara wacce ya kuskure wani ɗan tudun wada ne ku nan take ya mutu a cewa ma ga ki a nan ga za ki a nan ga wasu kuraye ta wancan ƙofofin suna son su zo wajen ka suna tsoron wannan zaki ciki ga gamshe ko me jam'in gamshe ka babu ta yi da ce ga macizai ga manya-manyan macizai wannan ya naɗe filan nan yana kallon kaka yana wancan na maka fu nan bayan ka kana jin wani abu sakakakakaka a bayan ka, kada ka waiwaya motsin da za ka yi wannan ka bushe a tsaye nan zakuna da munkarin dabbobi nan hawa su ne macizai wannan macijin ya ganka amma dai ya yi bakan wancan ya yi lit da kanshi saboda haka nan yana ji in za ka yaya in za ka iya zama haka gaban Allah to gaban duk motsin da za ka yi wa in ma wancan na kofa dama abin da ya bai diro maka ba motsa ba yana ganin kila ma ba mutum bane ba shi ma wannan maciji macizan nan suna shakkan kai kaza ne wa'yan can na nesa suna ga akwai alamomi wannan ku ba ɗan adam ne ba wannan ba naman farauta ne ba amma ga zakunan kyau. in ka zo kai ma kai ne zaka zama naman to idan za ka iya rayuwa haka a gaban Allah ka yi haka fa huwa kha'ifun hadirun yana tsorace yana figice ya khafu an ya gafala yana tsoron ya shagala fa yaftarisnahu su sure shi ko yi motsi su sure shi ya yi bakkan ya yi mutuwa tsaye eh, yana ta to kaga ko zai ya yi mutum ba zai samu daman yi ba ya dace ka ce la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimi hai la ila ba kada wurin motsin bakin kan nan wani ga bakin kana motsi fa kowa kul za zaka karanta kafin ka kai ka ga ba za ta yi ba li'ila fi za ka karanta a'a ka karanta iksir fatiha na maganin dukkan komai ka ɗauko fatiha kafin ka je ƙarshe idon ka yi zuru zuru ana nesa na kusa. da abubuwa kana kallo to in za ka iya rayuwa haka kai haka ya yashu ko ya ɗan shagala kaɗan dan bayan tishnahu fa huwa maza'urun yana firgice a tsakiyar su fafa'al ai kun ji magana zato ma kun fahimta illa yadda mutum ɗin zai zama haka to inda za ka iya a rayuwarka ta duniya ka koma haka a haka za ka nemi abinci a haka za ka ci abinci lokacin da za ka yi sallah a haka za ka yi menene a haka rayuwarka a haka wa za ka ceto ai ba za ka ci kowa ba kultu zidni to ƙara min la'alla ke da ko samu mai dan sauki sauki fa qala az-zam'anu yujrihi min al-ma'i aysaru me jin kishi idan kishi yayi kishi wuya ta kai wuya irin lokacin da mutum ya kai yana shan fitsarinsa yajrihi aisar homin dan karamin ruwa ya ishe shi a ga yanzu ba ta tuwa yake ba lokaci ta kai mutum yana shan fitsarinsa a ka ga ba ta burodi yake ba me zai da burodi me zai da kuli-kuli makwalwan ruwa ta fi masa ta ishe shi a lokacin nan ya sa mai tsora rayuwarsa to kaga a duniyan nan gaba ke da kullum ana dole ka tsawa babu kuɗi babu kuɗi mun shiga ba za wata matsala muka shiga matsalan mu tsakanin mu da ubangiji mun ba Allah muna da abubuwan da za mu bautata wa Allah a yanzu muka bari muka koma kawai abin da muke yanzu hakko mu muna son mu ƙara samu mu duniya kawai magana addini kuma illa masha Allah yace to ka rike wannan wa ma zakarahu hadha ar-rahib abunda wannan rahibi ya kawo shi min taqdiri shakhsin na su kaddara mutum ihtawashathu eh, siba wal hawam namun daji sun kewaye shi da kwarin ƙasa fa huwa haqiqatu fi haqqil mu'min wannan wajibi ne a haƙƙin mu'mini zabo haka cikin tsoro cikin firgiti firgitin da zai hana masa sabon Allah firgitin da zai hana masa ƙarya firgitin da zai hana masa cin amana فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته duk wanda ya kalli sirriyarsa da idon basira ma'ana kalli rayuwarka kasa wanda mutane ba sani ba amma kai kasa ne ka ɗauko tun lokacin balagan ka zuwa yau ka kalli irin ka da basira ra'ahu mashhunan bisila zai tsinci kansa kewaye yake da namun daji wal ne ko kuma ma ka kalli basirar ma na halin da kake cike a yau ke tsakiyar masifa ta kaje ko kai waye kuma masifar nan ga ta nan daidai kuwa in kai ba kowa ne ba ga irin ka in kai kowa ne ga masifar da ta kewaye ka kuma kowace masifa za ta iya halaka ka kowa abin da zai halaka shi daban kamar yadda wani takalmi zai halaka shi wani kwasai da sanda sai da kwasa wani sai da kaza to haka Allah ya fa kowa kowa halaka shi daidai matsayinsa daidai abin nan da fa kal gababi kaman fushi ne wal hikidi wal hasadi wal kibir wal ujubi wal riya'i wa ghairu zalika kaga wa'annan duka ai kokin ka ne fushi ne halaka mutum ne in ba an yake da shi inda yake ba haka hikidu haka hasadu haka kibiru haka ujubu haka riya'i wa kulluhunna yana hashlahu kowanne yana figan mutum wa yaftarisnahu intaha anhunna idan ka shagala yanzu nan ka tsinci kanka kayi fushin da bai kamata ba yanzu za ka tsinci kanka kayi haƙon abin da bai kamata ba yanzu za ka iske samu kanka kayi hasadan abin da bai kamata ba illa annahu mahjubun an mushahadatiha sai dai mutum bai ganin su ai mahaju hmm, na kabe ka tange yake bai ganin su ba ka ai mutum bai ganin hasada Ku? da mutum bai duba bai ga hasada mutum bai ganin girman kansa ga shi kuma yana ya gan shi yana rushe masa rayuwa amma bai ganin shi mutum bai ganin ainihin riyarsa ya ka san shi ma yana zagin masu riya alhali huwa nafsuhu arra'i duka waɗannan mugayen dabbobi ne masu halaka mutum fa idan kashafa algita da za a yaye rufi ka gayi ta inda za karantawa da wankakkiyar zuciya tunda kusan zaka iske abu biyu ne kan manta, akwai tunda ana yawan tambayan ya zamu da shi abun ma me yasa muka zama masu saurin kai abu biyu ne ne mun fi mai da hankali akan a amalul jawarihi ba mu damu da amalul kulubi ba su kuma a amalul kulubi su ke gyara mutum dan karamin wa'azi sa ka shi a amalul kulubi amalul jawarihi duk mutum da kan yi tafiya inda zuciya za ta yi kyau to komai zai yi kyau komai zai bi hanya idan ko zuciya ba ta kyawu ba duk ibadar da za ka yi kawai kana yi mai ci da ƙarfi ci da ƙarfi kamar ku taru ne ƙatti kuna tura mota kasan ci da ƙarfi ko gumi ba ta je ko ina ba da za ta tashi da kanta sai a gari lokaci guda ta yi nisa ko kuna nan ƙasa ta kuta ka zuwa ko ina wancan gila ma samu ɗan ƙaramin yaro lege lege lege kawai ka ga ya tura sai ya ta gudu ta za ka da za a gyara zuciya injin din nan ya kyau kaga idan mutum ya tashi habba zai ga da nisa to amma in dai zuciya bata gyaru ba ka kawo kanka ibada sai dai kai ta kai kai ta tai kuma ka ci gaba dai din haka amma kana gyara zuciyar da Allah da rabo kafin a je wani wuri za ka fashi a amalul qulubi amalul jawari to saboda haka nan inda mutum zai duba zai gani in ya gani wa on fi ne eh, yake fa idan kashafa gida uku idan aka yaye masa wannan shamake wa ya fil kabari hayya zai ga komai lokaci zaka irin wata ganewa mara amfani mara amfani ko kuka ba za ka yi ba za a koka mata ba a yana zai yaga abin da ibaro shi ne aiki in an rafa misalin shi ya gaga abin da ya kamata yi amma yana kabari batun ba zai gane ba sai lokacin mutuwa yanzu lokacin mutuwa za ka gani sai kai kai kai ya kamata na yi kaza ya kamata na yi kaza kuma ba a yi ba kuma ba za a dawo ba a duniya kuma ka sha ganin wa'azi ta za ka ce to kakka ba mu kisa nan taka shi dole dai a ɗan taɓa nan saboda ku yi min wa'azi an min wa'azi na ciki. wallahi malam na ga wa'azi amma na ciki. mun ga wa'azi da ni da uwa uwana ban sani ba yadda suke kallon abu amma ni dai ina kallon wani abu sai kai a duniya ko an yi ko na da rabo na ga wa'azi kusan za a ce kamar na je lahira mai na dawo tunda ne ka shiga cikin hannun waɗannan mutane ko kwana ana kallon ku da bindigogi ko wani haka ana ta ciniki kuna ji shi iko galla ka yi dariya ka dawo shi ya Allah inda su tale daga nan za ka ga abin da zan baka mun su lai ga yadda ba ka ma sani ba kabiru ka daina hira ka daina zuwa shagon alarar ka mi zuwa ko baya nan kana ji na kuma kuma to ga a lokacin na kace ce da na je gida da na je gida ai fa za ka abin da za a yi gashi nan mun damun kasa kawai wallahi malam mun tafi yadda ka san fa wanda imu mun tafi muna kallo ga hanya gida amma ka ce ba wannan hanya za a yi ba nan haka za mu ba ga hanya gidan mu ba nan za mu yi mu dawo cikin garin Kaduna ka ce ina da gajin ka za ku sai ikon Allah to fa inda mutuwa fa kai malar da haka nan kana kallo za a ko ka daga daji sai kai dai kuke nuri sallah za a yi ba kana ji kana kallo a yi ma wanka a ɗauko lufafa a kudin da ne sai amma ko da yanzu a duniya nake da za a mai da na duniya da an ga aiki wallahi na gane na gano abokaina na banza ne na gano na yi rayuwa rayuwana yanzu ko da yadda kai ma ba ka fara tambaya mutuwa za ka yi mutuwa zan yi da yadda za a ji ba yadda za a yi ka tarkata kana kallon a wanke ka ajiye ka a gama wai ana jiran wane ana jiran wane so ito na wani kan ana so yi ma sallaci da ko za a samu dan sauki sauki a fitar da kai aje a aje kana ji ana sallah ne kuke nafi daga yanzu ka bar cikin nan su biyo ka rusu koka. da su da babu duk ɗaya ne a haka rami a saka su gama ƴan koke koyakin su su gama ƴan surutan su su watsa a bakka daga kai sai wa'annan jama'a amma mutum ya kasa ganewa sai a san ha alaihi rai malam mun kasa na ga maka mu muka fi ko ni dai ina kirga kai da daga jinje kai ko dai tababbe ne ne wannan abu ya abana ce a ah, ga a ai ba komai yau malam gida ba ka tafi yau gida ba ka tafi to a lokacin ce to Allah ya sa in yi dariya ce to yanzu malam yanzu an zo za a yi kwana da kai hankali ke to duk da haka man da dala ba sai da daga ne kan kwalta tuku ku tunda sau nawa za a ce an sallame ku kaza ko sai 'yan yamma na kan hanya kawai ya zuwa su faffafa ku to amma ka dawo matsalar nan yanzu in na fito daga cikin ɗaki na fito da niyyar zan koma ban fito da niyyar na fito ba kenan Allah na fito da niyyar zan koma don yadda da sa wani yaro ɗauko min littafi a ofis zuwa a gida saboda zan koma an tashi zan yi wani aiki da wuri kaga gaban da niyyar mutuwa kuma komai zai yi akuwa hmm? da to shagalan da kai ba. shagana shekara hudu na duk ashirin ya suka tafi sai ka yi ce da shekarunka kafin nan da wannan wani ne Ko kusan ba mai dangale wa duk ɗani ne wanda ya kamata wannan shekarun su sai wa aikin wa yabtafi eh, menene ma ne kan yi wa wada shi ne shine mallau zaki tambaya A ayanaha mutamasilatan zai ga komai a fili hayatun kaga ban gashi nan ai zan ne wannan magana na wancan rahibi wa aqaribun da kunami yadda gana suna cizon sa ku duba a gona an kuga kunama sama da mutum ashirin za su haɗa kanta kunama ga kunama can kunama ga kunama gobe kiyama za su kewaye ka in ba ka tsira ba ai kun ga gaskiya wancan mutumin din da cewa Allah ce zai kulle ni a bayi wallahi da na dinga kuka ba zan bari ba sai na gana mutu to ballantana ya ce zai kulle ne a wuta ka duba da taimaka maka wannan kunama a sa maka ita a cikin riga wannan yar ba wanda ba ta wuce yan sama ta kafa ne ta kama ita ta kuna ayyuwa kaga kun fa mace yana hoci yana menene ya shiga daji daga nan ba mai yin nan wurin to a rami ɗaya kuke wannan ga shi dan kwance in ka motsa ya daga ya fasa kai in kai sa yi hoci ya kwanta in ko ba haka bai tinka cakakka shi ke ji jira fa idan ba Allah ya sa mana taimako ba ya kubutar da mu a wannan ba muna fa cikin wannan hadari wa inna ma hiya shi yanzu wannan malam bai ita mutum dole inda gaskiya imani bai sai dai na ko idinka kuka ba ba iyaka ai ba kukan zuci zai yi ba wallahi mala ibrahim an kawai gaskiya za mu dole mu ke dinga tasbihi dinga tasbihi abin da ya zama dole ka je shago zaka je kai mu'amala amma kamar yadda muka magana a tsiri idan har zuciya kai su jada a wurin Allah ai gangan jikin ne ana a iksiru ba mun yi magana ba a tauba tuwa za mu yi kuma tuban nan a yanzu mu dai yan nan ba mu ta usuri mun karanta yadda ake tuba eh me ayin dai ba Allah ne zai zai mana tuban ba in dai ba Allah ne zai mana aiki ka san iya kace a nuna ma aiki kaga abin da misali me koyarwa me yake ke maka idan mutum ya taso ma ka samu kansa ka kuma masa ka gan kai haka to nan ɗinka zai fasa wurin a ɗauko bulok a ɗauke bulok bulok ita rawa ce to in ka wani taso ma haka za ka yi in wani ya taso ma za ka je ka ce ina mai koya mi ba da ya koya ma ba kawai to ko ka tsaya ka iya abun da aka koya maka ka kare kanka ko kuma ka bari mai koya ma faɗa zai horar da kai ne kana kuka malam jini na zuba kana daga kawo abin da ɗinka saboda ko za ta ba ka kare kanka a koya ma duka da gama a koya ma duka da ka a koya ma yadda ake ɗaukar duka to idan faɗa ya zo ba zai zuwa ba sai ce ma tafi ka je kai faɗa na koya ma komai ka gaba za ka je wajen faɗa ba a kewaye kana faɗa ka ce ya zan yi kafa zan masa ko hannu an riga an koya ma ga abin da hannunka ke aikatawa in yi sauka ga abin da kafarka za ta aikata in yi sauka in ka gano duka ga yadda za ka yi in an gama koya ma dubara rage naka dan ka ga dama ka tsaya ka yi shiru su bubbuge ka ko ba da uzuri to an koya mana sai me ya rage eh? sai aiki amma ba za a koya ma baka ce yana eh, wanda tuba dai an nuna mana yadda ake tuba iya yadda ake tuba ikiri nan mun ga yadda ake don ka ba da sauran wani uzuri kawai in da jama'a in za mu tashi mai aiki kuma tashi mai aiki duk abun da ma za mu karata nan gaba sai dai karo aiki amma ba wai zance kawai in ku za mu tashi ko tashi in ku za mu tashi ba ya rage nan faizan kashafal gida na dawo ba da yawa wa innama hiya ku sifatuhul hadira al'an siffofin sa ne ainihin a yanzu faman arada an yi qahiraha mai son murƙushe ransa qabala al-mauti wa yaqtuluha falyaf'al ko kuma ya murƙushe wa'annan mugayen abubuwan su hasada su menene ya baje su ya kawar su kafin mutuwa ya aikata wa illa falyuti nafsahu ya kafa kansa على ذبقها زي شا أتعب زي شاتيزو زي شانه لثميم قلبه صلى عن ظاهر بشرته بل لظاهر ذكركما آئنه آه، والسلام